wasu kenan ma daga cikin ma'aikatan katafaren gwamnatin nan da gwamnatin jihar taraba ta yi wato green house yayin da suke gudanar wata zanga-zangar lumana bisa salamarsu da gwamnatin jihar ta ce ta yi shi dai wannan gonan wanda ma aka ce an kashe kimanin naira biliyan uku wajen gina shi zai ko samar wa 'yan jihar da ma gwamnati karin kudaden shiga kuma wannan borin na mako zuwa ne a kusan kasa da makonni biyu da ziyarar da mataimakin shugaban kasa yemi usin banje kawo jiya taraba inda mako aka kai shi wannan katafaren gonan kokumban to sai dai ko tun ma ba a je ko ina ba tuni fa yake ne sama fuskantar matsaloli musamman ma ta fuskacin ma'aikata da suke zargin shakulatin bangaro da kuma nuna son kai ma'aikatan da sun koyi zargin cewa tun farko gwamnatin jihar ta ma soma biyan su ne da naira dubu hamsin ga wasun su kafin daga bisani kuma lamura suka canja inda ko aka koma ana biyan su naira dubu talatin batun da ko suke cafa da lauje a cikin nadi. Yau an sake kore mutane da shida ba tare da wani takamaiman dalili ko ga abun da muka yi ya sa aka kore mu ba. same mu kuma ana kawo wayanda ba su ne 'yan taraban da ya kamata su ci wannan abun ba mu 'yan taraban ba mu ne muke muke moran abin da gwamna namu ya kawo don mu mora ba wayanda sun fito daga wani wuri sun zo kofanci kuma federal government na biyan su su ne sun zo suke jin daɗi kuma an kai su wurin sanyi ana biyan su dubu arba'in to sai dai koma da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zargen da ake yi kwamishinan harkokin noma na jihar taraba mr david ishaya ya mako bai na manema labarai ce ai tun farko makon taragi na aka dauke su bisa yarjejeniyar cewa za a biya mutum ne bisa kwazonsa. Staff here are asked to be well behaved and make sure they finish their tasks to gaskiya ba haka zance yake ba fa domin wannan katafaren gona na kuma da kai gani gwamnati ta samar da shi domin samun riba ba wai kai ake kashe kuɗi babu riba ba ai dan yan jihar taraba aka yi to kuma ta yaya za a ci zarafin wasu ai wannan gonar zamani ce kuma dole ne a tafi da tsarin da ya kamata domin samun riba amma ta yaya za a tara jama'a alhali babu aikin da suke yi a cewar kwamishinan harkokin noma na jihar taraban those ones that are no longer necessary to be kept on the payroll eh, have been eh, removed kawai yanzu ma dai hadakar kungiyoyin kwada kwadago a jihar basu ma ce komai ba tukunna bisa sallamar waɗannan ma'aikatan kokun ban yayin da su ko yan gwari wanda ma suke wannan sana'a suka soma bayyana ra'ayinsu ne da cewa wannan matsalar ce bata shafe mu saboda mu ba mu damu da wannan ayyuka da suke ta ba saboda mu baya amfanan mu so hakika mu na jos muke siya na taraba in aka kawo shi da hayas idan ya yi kokari ya kwana uku lalacewa ike yi idan mun kawo wannan na jihar taraba sukan saya suka je da shi kwana ɗaya zuwa biyu ya lalace najas kuma yana kaiwa sati ko da ya yi yalo suna karɓar sa hakan suna saye suna amfani da shi ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a nigeria.